'Yan uwa masu kallo, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkamu da saduwa a wannan lokaci, insha Allahu ta'ala a yanzu za mu tattauna akan wayar da aka yi tsakanin babban malami Sheikh Abdulhab Abdallah da malamin nan Malam Abdul Jabbar Nasiru Kabara. Za mu iya kiran wannan waya da aka yi ɗa kira ubansa, domin inda ladabi Sheikh Abdul Jabbar ya Malam Abdulhab Abdallah ya cancanta kuma ya kai matsayin da malam Abdul Jabbar zai ci masa baba to amma hakan ma dai alhamdulillah Sheikh Abdul Jabbar ya dan yi ladabi ba mu ji yayi wasu kalamai masu kaushi na rashin kyautawa ga dattijan malami Sheikh Abdul hab Abdullah ba Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana amma kafin mu ce wani abu namu bari mu saurari wannan wayar sai dai kafin mu saurara yana da kyau mu tuna cewa Malam Abdul Jabbar dan gidan Nasiru Kabara ya ɗauko salon kiran wasu daga cikin malaman ahli sunna masu shekaru akan zaman da aka ce za a yi da shi. Har yanzu dai muna neman Malam Abdul Jabbar da ya fito ya kira wasu zakakuran matasa waɗanda suka ɓata lokaci wajen jin karatuttukansa suka tattaro shubuhohinsa suka yi masa raddi. Na gaba gabansu shine Shekabiru Bashir Abdulhamid wanda kuma an gabatar ma da littafin raddin da ya masa a satin nan da ya gabata wannan malamin da takwarorinsa waɗanda suke aiki makamancin nasa wajen bibiyar shubohin Abdul Jabbar su ya kamata a ji malam Abdul Jabbar ya kira irin su shek Musa Yusuf Asadu Sunna Dr. Rabi'u Umar Musa da makamantansu waɗanda suka ɓata dare suka ɓata rana wajen jin maganganun Abdul Jabbar suka yi masa martani amma malaman da suka shagalta da wani aikin na da'awa don kawai sun fito sun yi magana a kansa in Abdul Jabbar ya kiraye su ba za mu taɓa yadda da cewa so yake a zaman ba. Sai dai kamar yadda muka ambata muku a baya, bari mu fara saurarar wannan waya kafin mu faɗi matsayarmu game da wannan kira da aka yi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ah, ina fatan Malam Abdul Wahab ne. Eh ni ne. Abdul Jabbar Kabara ne ke magana. Kuna lafiya. Alhamdulillah ya ba rabu. Alhamdulillah. akwai sako da aka kawo mun jiya na magana da kai game da mukabala wa ya kawo maka a facebook kai aka yi downloading aka kawo mun kan me akan maganar mukabala eh ka ce magana tana nan a tsari wallahi na nan daram karkamansha sha wallahi na nan daram karkamansha to yanzu sai nake ganin ai ba maganar ba ta karatu ba ce magana ce ta ni ne mai haƙƙin farko da ya kamata in san cewa me ake ciki. Yanzu da kake aka kawa da kanka za ka yi insha Allah kusa ne. Waɗanda kake faɗa ba su magana ta shafa ba. Dan ba su ka rufe wa masallaci ba. Ba su ah, kaiwa ba su ka dace wa karatu ba. Suwaye na masu magana. Ko suwaye da ina ganin ba da su kake da kyas ba da ni ne. Tambaya suka yi. Mm. Tambaya suka yi ai kanka wannan duk ka ne da tambayar kuwa ma ina nan lokaci ne ka dan jira to babu laifi to alhamdulillah kuma muna fata abin zai zama maka amfana ya zama mana amfana Allah ya ka faɗa an gan gaskiya nan a yi amfani da shi eh kuma kuma in kun ganta guna ina ba ku shawara ku ɗauka a guje aka maka Allah wallahi wannan shine arziki arziki na ji daɗin maganar madalla To ‘yan uwa masu sauraro mu akan wannan kira da aka yi shine muna iya cewa wannan ihu ne bayan hari na ɗaya kenan. Na biyu muna iya cewa wannan abin da Malam Abdul Jabbar yake yi tsoro ne rara gefa ne daidai yake da ta filin daga wasu jarumai zarata su fito su bugi kirji su ce ka fito mu kara sai ka koma ka dan nemo da dan dattijo wanda shekarunsa sun ja ka ce da wannan zamu kara ko kuma ka nemo wani yaro mai karamin karfi wanda wannan yaron bai isa ya kara da kai ba ka ce da shi zaka kara kaga wannan alamar ka ji tsoron waɗancan kenan don haka mu abin da muke jira malam abdul jabbar ya kira waɗanda suka ɓata lokaci wajen jin karatuttukansa na'am waɗannan ɗin ma ba gagara su yi a zauna da su ba to amma ga waɗanda su ne suke ƙalubalantarsa suke cewa ya zo a zauna kuma su waɗannan manyan malamai da tije masu shekaru duk sanda suka yi magana suna magana ne da yawun waɗancan ma'ana suna tuntuɓar abdujabbar ya zo a zauna da shi ko su tuntuɓi gwamnati da ta sanya lokacin da waɗancan malamai za su zauna da abdujabbar amma su su zauna da shi a zahirin gaskiya suna ganin ba ma suna gani ba a haƙiƙa sun wuce wannan matsayin da za a yi wannan zama shi sa ma naga karfin halin malam abdulhab da har ya daga kiran sa kuma suka tattauna sai dai kuma malam abdul jabbar ya ji wani jawabi da na san ba zai masa daɗi ba ba zai wa mabiyansa daɗi ba malam abdulhab kamar inda kuka saurara ya bayyana cewa ya kwantar da hankalinsa zaman nan ana nan ana yi ku tsaya ku fahimci maganar malam Abdul Wahab duk wanda ya zurfafa tunani zai ga cewa ga dukkan alamu wannan nema da ake yi an kusancin masa domin bayanin malam Abdul Wahab yana nuni da cewa gwamnati tana dab da ta sanya wannan ranar wannan zama domin irin matsin lamba da take samu na nema daga wajen su waɗannan malamai shi yasa malam Abdul Wahab yake cewa ya kwantar da hankalinsa maganar zama tana nan daram kuma in Allah yadda ba da jimawa ba za a yi wannan zama. Don haka muna kira ga al'umma da mu dage da addu'a, mu roƙi Allah subhanahu wataala akan ya juyo da hankalin mai girma gwamnan jihar Kano akan a sanya ranar da za a yi wannan zama na tantance tsakanin ƙarya da gaskiya. To kuma uwa uba har yanzu fa ba mu ji muryar Malam Abdul Jabbar ya fito yana tuntuɓar gwamnati da ta daure ta sanya ranar da za a yi zaman nan ba. kamar yadda waɗancan malamai kullum suke ta rajin a zo a yi wannan zaman ma'ana suke ta fata daga arraja'u ne na larabci wato fata kun san hausawa sukan aro kalamai na larabci ma iya cewa mafi yawan kalmomin da hausawa suke arowa kalmomin larabci ne almihim muna magana a yanzu malaman da suke ta fitowa su yi rajin gwamnati ta sanya ranar zaman nan suna ta cewa gwamnati ta yi adalci ta sanya me zai sa shi ma malam abdul jabbar maimakon ya koma yana kiran wasu dattijan malamai ta gefe waɗanda malamai ne masu dattako ba ma mutuncinsu ba ne su ɓata lokaci wajen a irin wannan zaman da su ire irin waɗannan malaman ya daina kiran irin su ya fito ya kira gwamnati yanda waɗancan malamai suke cewa gwamnati ta fito ta sanya rana kamar yadda kwana-kwanan nan an gabatar da wata lakca wacce ni ma na halarci wannan lakca malamai tsakanin ɗariƙa ɗariƙar tijjaniya da ƙadiriya da izala su suka gabatar da wannan lakcar a masallacin marigayi khalifa shek isiyaka rabi'u a wannan zama da aka yi kowanne daga cikin malamai da ya jawabi ya nemi da gwamnati ta yi adalci daga cikin malaman da suka yi wannan jawabi akwai dan uwan abdul jabbar malam matabuli shi ma ya yi bayani akan cewa kamata ya gwamnati ta tsaya tsayin daka wajen zama da Abdul Jabbar kuma yaudara ta riga ta shigo cikin abin ya yi bayanai dai masu tsada a gurin haka malam barista da dai sauran malamai sun yi bayanai waɗanda kowanne daga cikinsu yana kira ne da gwamnati ta sanya wannan rana a ƙage suke da ai wannan zama domin a nuna wa mutane menene hakikanin gaskiya domin su bita kuma a nuna musu abin da yake kuskure ne don su kiyaye wa wannan abu. To wannan saƙona ne zuwa ga Sheikh Abdul Jabbar Nasiru Kabara idan har malam Abdul Jabbar da gaske yake yana so ai wannan zama to ta yi ya fito a gidajen rediyo kamar yadda waɗancan malaman suka fito ya shirya lakcoci duk da yake an ce an hana shi gudanar da muhadara ko an hana shi ah, abin da ya shafi duk wasu hudubobi waɗanda zai iya yin su da sunan addini waɗanda su ne sanadiyar da suka sa ma aka dakatar da shi kuma ya bayu ga wannan zama da ake so a yi to shi shikenan zai iya kira a waya ya kira wani jami'i daga cikin jami'an gwamnati kuma a yi rikodin ko ya kira irin waɗannan malaman musamman waɗanda suke ƙalubalantarsa ya ce ya amince a yi wancan zama ga saƙon shi su isarwa da gwamnati ko kuma idan ya so ya kira 'yan jarida ya gayyato 'yan jarida gidansa su ɗauki muryarsa yana mai ba da buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga gwamnatin jihar Kano akan yana neman alfarmarta da ta sanya ranar da za a yi wancan zama. Wannan shi ne abin da har yanzu Malam Abdul ya kasa yi. Muna nema da wannan da wannan ne zamu gamsu da cewa eh yana son a yi zaman yi ne ba a yi ba. Sai kaga kenan sai ta bayyana cewa da ɓangaren malaman da ke tuhumarsa da shi ɓangarensa kowanne yana so a zaman ita ce gwamnati ta ƙi yadda ayi amma har yanzu fa waccan majalisa ta malamai da waccan ƙungiya ta malaman haɗin kai waɗanda kuke kiran su da suna 'yan maja da naji malam matubuli a wancan waccan muhadara da aka gabatar ya ce yo ai alheri ne ma a kira mu da 'yan maja domin haɗin kai kenan an samu haɗin kai tsakanin tijjaniya kajiriya izala to waɗannan malamai su ne kaɗai suke taɓaɓatu gwamnati ke adalci gwamnati a sa rana muna neman alfarmar mai girma gwamnan jihar Kano a wannan zama amma shi ɓangaren gogon naka babu wannan to saboda haka matsayar mu akan wannan abu shine har yanzu malam Abdul yana tsoron a yi wannan zama domin abu biyu ya kasa yi na ɗaya ya kasa fitowa ya kira malaman da suka harhaɗa bayanai a kansa domin ba magana ce ta ƙuran ilimi ba kamar yadda su mabiyansa suke so su nuna ba magana ce ta ƙuran ilimi ba inda magana ce ta ƙuran ilimi kowa ma zai iya zama da shi a cikin malaman da ya kira amma magana ce ta ya yi wasu maganganu a cikin rediyo an kuma yi rikodin maganganu ne ga sunan suna yawo to idan ba wanda ya saurari waɗancan shubuhohi ba waye zai iya zama ya kawo hujjoji akan kusakuransa Kaka kenan ya je ya kira malaman da basu ɓata lokaci wajen saurara karatuttukansa ba, balle su san me yake faɗi ɗaya bayan ɗaya. Ina ganin wannan tsoron a zauna ne. Jarumtarsa shine ya kira waɗancan malamai waɗanda suka tattaro bayanai a kansa kullum suke bin shubohinsa suke masa raddi ya ce yana so su amince a yi wannan zaman to daga nan ne za mu yadda da cewa eh lallai mutumin ya kai kuma ya isa haka abu na biyu da ya kasa yi ya kasa fitowa ya faɗi a social media a jimuryarsa kamar yadda waɗancan malamai suke fitowa suna faɗi yana neman a sa wannan rana gwamnati da ta sa wannan rana abu na ƙarshe da za mu faɗi akan wannan batu shi ne magana ce ta kare martabar fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Abdul ya yi maganganu kuma an, kiyaye waɗannan maganganu an yi rekodin ɗinsu suna nan suna yawo a social media kowa ya ji su hatta waɗanda suke ba ma ba ma malaman addini bane kamar yan masana'antar fina-finai su ma sun fito sun yi Allah wadai da irin waɗannan kalamai munana wanda yake jingina manzan Allah kowa ya ji su idan har ba munafici ne a zuciyarka ba to bai kamata ka ce wannan abin hayaniya ne ko abin da zai raba kan mutane bane a'a wanda ya fara bannar shine ya fara hayaniya shi ya fara raba kan mutane masu cewa a zo a zauna da shi domin a ƙure shi a kawo hujjoji su ne masu son a haɗa kan jama'a a zauna lafiya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh